Tun bayan dai samun 'yancin kanta a shekarar 1960, jamhuriyar ta Nijar ta fuskanci juye-juyen mulki har guda biyar. Shugaban ƙasar na farko da ya fara fuskantar juyin mulkin shine marigayi Jori Hamani, wanda laftana kanar a wannan lokaci marigayi sai nukunce hambare a ranar 15 ga watan Afrilu na shekarar 1974, wanda shi ma sha fuskantar yunkurin juyin mulki akalla uku, wato a shekarar 1975 da shekarar 1976 da kuma shekarar 1983 kafin ya rasu a ranar 10 ga watan Nuwamba na shekarar 1987 wanda daga bisani ne manyan sojojin jamhuriyar Nijar suka maye gurbinsa da margayi janar Ali Shebu shugaban hafsan sojojin Nijar a wannan lokacin. A shekarar 1991 ne aka samu gudanar da babban taron muhawara na 'yan ƙasa da ake kira Conference National, wanda ya baiwa jamhuriyar Nijar damar kafa mulkin demokradiyya ta hanyar samun jam'iyyun siyasa barkatai hakan ya baiwa muhammad usman damar kasancewa shugaban ƙasar nijar a shekarar 1993 wanda bayan mulkin shekaru uku kacal margayi, kanar ibrahim bare mai nasara ya hambare shi wato a ranar 27 ga watan janairu na shekarar 1996 wanda shi ma marigayi dauda malam wanke shugaban rundunar dogara mafadar shugaban kasa hambare a ranar tara ga watan afrilu na shekarar 1999 marigayi dauda malam wanke ya amince ya miƙa mulki ga farar hula bayan ya kammala mulkin sanar riƙon na tsawon watanni tara hakan ya bai wa marigayi tanja mamadu kasancewa shugaban ƙasar nijar a ranar 24 ga watan nuwamba na shekarar 1999 wanda shi ma janar salu jibo ya hambare a ranar 18 ga watan fabrairu na shekarar 2010 bayan yunkurinsa na tasarci hakan shi ya baiwa isufu mamadu shugaban jam'iyyar pnds tarayya kasancewa kan karagar mulki bayan zaben shekarar 2011 wanda bayan ya kammala wa'adin mulkinsa na biyu kamar yadda kundin tsarin mulkin jamhuriyar nijar ya bayyana ya shirya zaben da ya baiwa Mohamed Bazum kasancewa shugaban ƙasa a shekarar 2021 wanda shi ma ana gab da rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙasar Nijar aka samu wani yunkurin juyin mulki wanda rundunar dogaran fadar shugaban ƙasa ta murkushe. Juyin mulkin baya bayan nan da aka samu a jamhuriyar Nijar shine na ranar Laraba 26 ga wannan wata na Yuli shekarar 2023 wanda Jana Abdurrahman Chan ya jagoranta. Shugaban rundunar dogaran fadar shugaban ƙasa. Yanzu dai ana iya cewa jamhuriyar Nijar ta yi ƙaurin suna wajen juye-juyen mulki a nafiyar Afirka musamman ma a yammacin Afirka. To ko waɗanne dalilai ne ke kawo yawaitar juye mulki a jamhuriyar ta Nijar? Muhammad Bashar mai fashin bakin al'umuran yau da kullun ne a jamhuriyar ta Nijar. Rashin mulki na adalci yana cikin eh, dalilai eh, kwakwarai wanda suke sa a yi juyin mulki saboda kamar yadda ka sani eh, da demokrasiya ta zo Afirka an kwatanta an yi zaɓe da komi me a kaɗan kaɗan duk sai abin ya zama shirme sai ka ga ana zaɓe wanda mutane ba yarda da shi ba wanda a zahiri kana gani wanda ke da ƙarfi shine yake ɗaukar mulki su yawancin masu mulki har da ana cewa na demokrasiya ne na wajen neman toya haƙƙin al'umma wato 'yan siyasa eh, su 'yan siyasa in suka zo da sun kama wuri sai su ce duk wa'annan eh, eh, wato inci wanda dokokin mulkin ƙasa suka ba 'yan ƙasa su kare yaucinsu sai su ce sun soke su ba a jerin gwano ba a bayyana wani ra'ayi wanda ba ya daidai da manuwar gwamnati da ka bayyana su to ka samu matsala ko ta shari'a ko ko matsala ta wajen aikinka ko ko matsala ma ta rayuwa ta yau da kullum to wannan abubuwan yana sa eh, yawancin lokaci su sojojin su samu hujja wadda cewa su hamfarar da shi ikon wanda yake tahiya. To koya makomar mulkin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar idan aka yi la'akari da irin matsalolin da mulkin na demokuraɗiyya ke cin karo da su, Aisani ma mamba ne a wata ƙungiyar farar hula da ake kira Rotab a jamhuriyar Nijar. Abu na harko dai shugaba wanda aka juyar da shi akwai tsarin shi wanda yake da shi yana bisa wani tsari wanda ya shin wada wanda ya ayyana zai kenan aka juye shi wannan tsari nashi duka ya koma baya kenan abu na farko yana sa a ci baya buskan wasu tsarurruka na ci gaba wanda shugaban kasa wanda aka hambare ya shirya ko kuma yake shirin yayi abu na biyu yana sa kasa ta samu wani dan latti buskan wasu abubuwa akwai wasu takardu ko kuma wasu kuduri-kuduri eh, wanda ƙasa ƙasa da tsakanin kasa da kasa ko kuma kasashen duniya suka samu hannu yana sa duk wannan kuduri a rihe su yana sa ka ga duk wasu eh, masu hannu da shuni masu tallafa ma kasa fuskan wasu fanni-fanni suna iya tsaidawa yana sa kama wasu sabin mutane su zo wanda sai sun koyi aikin tunda aiki ne ake na ci gaban kasa in ana harkar eh, tahiyar da mulki kenan tahiya ce ake wadda ba a jawowa baya yanzu aka zo aka juyin mulki kamar an sa mata waigi ne an yi tsaye yana iya sa wasu mutane su zo wanda ba su san komai ba cikin harkar tsarin ko kuma ya sa wasu mutane wanda ba ƙwararri ba fuskan harkar mulki ko harkar tafiyar da mulki kaga sun zo sun ɗauki ragaman mulki. A yanzu haka dai 'yan ƙasar Nijar na zaman jiran matakin da ƙungiyar ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ko sai da yawo za ta ɗauka a kan Nijar a taronta na yau Lahadi a birnin Abuja na tarayyar Najeriya game da juyin mulkin baya bayan nan da aka samu. Yusuf Abdullahi muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar